Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 2531 da kuma 41 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen eh, rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da duk a jamhuriyar ta Nijar a Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. kamar sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin. To ko me yasa jihar Plateau ke shirin kafa wata sabuwar doka kan shaye-shaye baya ga dokar Goskolo? Shaye-shayen yanzu ya wuce Goskolo. Za kuma a ji cewa wasu kungiyoyi a Najeriya na so a binciki mataimakin shugaban kasar kan wasu kuɗaɗe. ko har ne aka kama da cin hanci da rashawa ya kamata ya a kawar da shi a kawo mana na gari To kamar yadda aka sani dai yau juma'a ce da haka bayan cikakkun labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan maudu'in da mai kira zai zaba da kansa. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa BC bili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. yau Juma'a ne wasu bambamai suka tashi daga cikin wasu motoci a Magadishu babban birnin kasar Somaliya inda mutane 23 suka mutu baya ga 'yan bindiga guda hudu a cewar shaidu da kuma jami'an lafiya fashewar babaman uku wanda ya faru a cikin 'yan mintoci kaɗan a tsakaninsu ya auna wani otal ne da ake kira sahafi wanda yake kusa da shalkwatar 'yan sandan farin kaya ta ƙasar somaliya wani shugaban masu motocin jigilar marasa lafiya ya gaya wa muryar amurka cewa sun kwashi mutane 45 da suka jirkata zuwa asibiti tuni dai kungiyar al-shabab wacce ta tafi shekaru goma tana gudanar da ayyukan ta'addanci a somaliya ta ɗauki alhakin kai harin wasu masu nazari akan harkokin siyasa amurka sun ce duk da zaton da ake na cewa akwai wasu gurare da za a samu rashin jituwa a tsakanin 'yan majalisun tarayya na kasar a sanadin bambance-bambancen akidojin siyasa da ke tsakaninsu har ila yau ba za a rasa wasu bangarori da za su iya aminta da juna a tsakaninsu da kuma shugaba donald trump idan sun kama aiki a farkon watan janairu na shekarar 2019 rabuwar kawunan a tsakanin jigogin gwamnatin a siyasa amurka ba wani sabon abu ba ne amma fi samun baraka fiye da haɗin kai a tsakaninsu a cewar wani mai sharhi akan harkokin siyasa john portier da ke cibiyar nazarin harkokin jam'iyyun siyasa amurka da ke nan washington duk da cewa ikon shugaba trump na, na kirkiro ayyukan da yake son zartarwa nan na nan daram a yanzu zai fuskanci kalubale sosai wajen samun aiwatar da ayyukan da yake tilas sai ya dogara akan 'yan majalisar wakilai wacce yanzu ta koma hannun abokansa na adawa wato 'yan jam'iyyar democrat kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Wata mace wadda ɗanta ya mutu a wannan sati a lokacin da wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a wata mashaya da ke jihar California a nan ƙasar Amurka ta ce ba ta neman addu'o'in mutane da kuma jajensu. Suzanne schmidt Opanos tare da ɗanta Telmachus ya riga ya tsira daga wani hari makamancin wannan da wani ɗan bindiga na daban ya kai a wani gangamin mawaƙa da aka yi a birnin las vegas da ke nan amurka a shekarar da ta wuce a ranar laraba da ta wuce ne telmatus ya je gidan shakatawar da ke california tare da wasu waɗanda suka tsira daga harin kisan gillar da aka kai a las vegas a shekarar da ta gabata yana gidan shakatawa ne a lokacin da ɗan bindigar ya buɗe wuta a kan taron mutane inda ya kashe mutane goma sha biyu rahotanni sun ce ɗan bindigar da ya kai harin mai suna david long dan shekaru 28 da haihuwa wanda tsohon sojan kundumbala ne na amurka bisa ga dukan alamu ya kashe kansa da kansa wani mutum ya daba wa mutane da dama wuka inda ya kashe mutum ɗaya a garin melbourne da ke ƙasar australia a yau juma'a 'yan sandan ƙasar australia sun ce sun yi imanin harin da aka kai da wuka yau a garin melbourne wanda shine birni na biyu mafi girma a ƙasar yana da alaƙa da ta'addanci kwamishinan 'yan sandar jihar victoria graham ashton ya ce wanda ake zargi da kai harin dai yanzu haka ya mutu kuma dan asalin kasar somaliya ne wanda 'yan sanda sun san shi sosai 'yan sandan sun buɗe masa wuta ne akan wanda ake zargi a lokacin da yake kokarin kai farmakin wuka akan wasu 'yan sanda guda biyu a cikin garin kafin ɗaya daga cikin 'yan sandan ya harbe shi a kirji an ɗauke shi zuwa asibiti inda ya mutu daga baya Wata kotu a kasar Philippines yau Juma'a ta samu tsohuwar matar shugaban kasar wato Imelda Marcos da laifin da ake mata na cin hanci inda ta ba da umarnin a kamo ta marcus ya shekaru 89 da haihuwa ta yi ƙaurin suna saboda ɗimbin tarkacen kayan mata da ta mallaka musamman takalma kayan gwalagwalai da sauransu tana shirin ɗaukaka ƙara akan hukuncin da aka yanke mata domin ta kauce wa zaman gidan kaso sannan kuma ta ci gaba da kara kujerarta ta 'yar majalisar dokokin ƙasar. Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To zan fara da zangon ne a Jos babban birnin jihar Filato inda ganin yadda shaye-shaye ke yin illa ga matasa da zamantakewar jama'a da kuma dai tattalin arzikin jihar majalisar dokokin jihar ta a niyyar kafa wata tsatsauran roka ta yaƙi da siyarwa da kuma shan miyagun ƙwayoyi zainab babaji gare ki. Kakakin Majalisar Dokokin Jihar Plateau Joshua Madaki ya ce dokar za ta ɗau tsauraran matakai kan duk masu ma'amala da muggan ƙwayoyi. Mu majalisa ta takwas da muka iso na ga muntarar majalisa ta shida ta jihar Plateau ta gabatar da hurumin doka na yaƙi da shaye-shayen wata guba da ake kira goskolo. Shaye-shayen yanzu ya wuce goskolo. Mu ma mun sake yin kudurin tsarin doka ta ƙasa akan duk sauran shaye-shayen da suka fi karfin goskolo yanzu haka gwamna ma yana jira a kawo wannan doka domin ya ranta ba mata hannu domin ta samu ikon yin mulki akan duk wanda suke producing wannan guba ɗin da wanda suke sha da wanda suke sayarwa duk wannan doka ta magance su kuma aka kama su wannan doka za ta hukunta su a jihar mu ta plateau kansila mai wakiltar mazaban ali kazaure da ke nan cikin birnin jos hamza usman ya ce iyaye na da gagarumin gudunmawa wajen killace 'ya'yansu daga shiga shaye-shaye alhamdulillah abin da yake yawancin haddasa wannan abin ya faro daga rashin yadda iyaye suke engaging 'ya'yansu akan zuwa makaranta ko wajen sana'a akasari shine yake janyo yara suke shiga harkan shaye-shaye wanda har yake janyowa a fara amfani da su ko ta hanyar siyasa ko ta hanyar abubuwa dai marasa kyau a a fara amfani da su suna ta da tashi-tashen hankula a gari. Shiko Suleiman Muhammad Sani jakadan yaƙi da shaye-shaye kuma darakta a Life Watch International wanda sashe ne na gidauniyar da ke yaƙi da shaye-shaye a duniya da ke ƙasar Amurka ya ce suna ba da horo na musamman wa matasa da za su yi yaƙi da shan miyagun kwayoyi. Da yawan 'yan shaye-shaye sun shiga ciki ne saboda rashin samun damammaki na irin wannan wani ya zo ya zauna da su ya faɗa musu hatsarin wannan abin da za su shiga. Kamar irin wannan aikin da muke yi muna da muradi da manufa mu faɗaɗa shi zuwa ainihin jihohin arewacin najeriya baki ɗaya kuma muna da ainihin niyya da kudiran cewa muna so mu kyankyashi wasu matasa akalla dubu hamsin wa'inda za su yi irin wannan aiki da muke yi na wayar da kan matasa a kan hatsarin shaye-shaye. ita ko maryam abdul wanda ta amfana daga koyarwar illan shaye-shayen miyagun kwayoyin ta ce za su ci gaba da faɗakarwa. to yadda muka samu koyarwa muna ƙoƙari muna faɗakar da waɗanda su ba su riga sun shiga ba illar shaye-shaye waɗanda kuma suke ciki muna jan su a jiki muna nuna musu babu kyau kuma kika duba wani dan ta'adda gagarumi da ya ki gaba a shasha dole yana dan taba wani abu da ya ki ga yaro ya dauki wuka ya cauka mu wani dan uwansa ba tare da ya sha wani abu ba Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria a daina sha ayyuka haka ne ibrahim kuma a gaida zainab daga jos kuma bari mu kada kano inda wasu kungiyoyi ke kiran da abinciki ciki mataimakin shugaban najeriya yomi oshunbanjo da kuma shugaban hukumar bada agajin gaggawa mustapha mai haja kan wasu naira biliyan talatin da yake gabatar da rahoton kwamitin a zaman da majalisar wakilan ta yi a jiya shugaban kwamitin dan majalisa ali isa daga jihar gombe ya ce binciken da suka yi ya gano cewa mataimakin shugaban najeriya farfesa yemi oshinbanjo lokacin yana mukaddashin shugaban ƙasa wani lokaci a bara shine ya bada amincewar a fitar da waɗancan kuɗaɗe kimanin naira miliyan dubu biyar da ɗari takwas da sunan bada agaji ga 'yan gudun hijirar akwai lokutoci da suka wuce kamar lokacin obasanjo ai ko gwamnati da aka sauke su ko ba gaskiya ba duk sanda kake mutum in yi laifi musamman a wannan lokacin da kaga shugaban kasa yana magana cewa yana yaki da rashawa da cin hanci ko ba gaskiya ba to abin da aka riga shi shugaban hukuma ya riga an tabbatar da abin da ya riga ya faru ba laifi bane sai a yi hakuri a jingine shi a dauko wanda ya kamaci wannan gurin sai a mai da shi sai a zauna lafiya cin hanci da rashawa akan haka gwamnatin Najeriya take aiki da haka inda an kama mutum ko ba ne aka kama haida cin hanci da rashawa ya kamata a kawar da shi a kawo mana nagari dangane da wannan bincike da ita watan majalisa ta yi a kan hukumar agajin gaggawa to ya kamata shi shugaban kasa a ce ya ɗauki wani mataki tsatsaura domin misali ga ibada zama misali ga sauran watan hukumomi da kuma jami'an gwamnati sai dai kungiyar cislac mai rajin tabbatar da shugabanci na gari a najeriya ta bayyana damuwa kan wannan rahoto na majalisar wakilan kasar kwamar nura iromaji shine shugaban kungiyar a shiyar kano wannan rahoto bai kamata a kawar da shi ba mu kanmu mun ga wannan rahoto mun kuma karanta shi ba daidai ba ne a ce an yi an approving ma ita wannan hukuma kuɗi har naira biliyan biyar da miliyan ɗari takwas 5.8 biliyan naira ba daga consolidated revenue account dole ne gaban kasa ya kalli wannan rahoto ya kuma yi aiki na gaggawa duk da cewar maganar zargin akan mataimakinsa take wannan ko shi ne ta kama aka zarga ya yi haka dole ne eh, doka ta aiki. sai dai kungiyar ta sisilak ta bayyana mamaki kan yadda rahoton kwamitin majalisar wakilan bai ce uffan ba game da irin matakin da ya kamata a ɗauka kan mataimakin shugaban ƙasa yami oshin banjo tunda kwamitin ya gano cewa da saninsa aka fitar da kuɗaɗen ba bisa ƙa'ida ba. abun mamaki ga abin da suka samo a bincikensu kuma sai suka tsallake ba su ba wata shawara kan wannan abin da suka ce shi mataimakin shugaban kasa ya yi din ne za kuma mu ci gaba da yin zato a kai bisa abin da dokar kasa ta tanada in ya kai ga mu ma je mu dango mu tafi ba da shugaban kasa za mu yi duk mun yi a baya kwamarin nura iroma aji kenan jami'in kungiyar sisalak a shiyar kano mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga Kano, Nigeria. akwai a gaida na kwari an jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa kafin nan ga ƙarin bayani Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. da alamar ga wani malami akan layi muna sauraron ka daga Niger. ga Allah eh, al'adawai ne ke magana da shugaban kasa don Allah ku taimaka ku gaya ma shugaban kasa dam din da aka gama aka yi mana na kagara tun zamanin shagari aka sa dam din nan har yanzu ba tsare ba don Allah ga matasa mu sun gama makaranta suna son noman rani ga dabbobi mu ba ruwa ga kowa ya ce saboda rashin noman rani don Allah don annabi shugaban kasa ya zo ya taimaka ya kargare mana wannan dam na kagara don Allah don annabi to to wake bayani ado Ado Wayam daga Kagara. To da fatan ah, hukuma za ta ci musamman shi shugaba kamar yadda. To don Allah don Allah ku taimaka ku tura mu shugaba kasa ya ji wannan kuka namu don Allah ya taimake kasa ga. <laughs> In Allah da ya ji da kuma na. Don Allah ya tafi talakawa talakawa suka zabe shi ya tafi talakawa don Allah. To to mun gode na Kagara. Da biyar kenan ba kare ta ba don Allah don Allah. Eh, da fatan ah, ah, shugaban kasa ya ji kuma na kusa da shi sun ji daga naija kuma bari mu kada bauchi wake kalla ya bauchi abubakar ne to muna jin kamala abubakar ni ba radio a kusa da ni ba za a kan ra'ayin da ake yi ba eh to yau ka san juma'a ce saboda haka shi mai magana zai zaɓi maudu'i da kan shi duk abin da kake son kai magana a kai matsawar dai eh, na da amfani ga kowa da kowa kuma ba matsala sai kawai ka yi eh. bayani haka ne ni dai a ra'ayina kamar shugaba ba shugaban kasa da aka sa ana turawa wannan kudade a ciki salo eh, ana jin ka yawa wannan kudade da ake turawa a cikin waya yayi kyau ana turowa masu karamin karfi suna samu suna amfana a kai don haka muna farin ciki kuma muna murna muna sa a gaba da tura a kowa da kowa yan fawa kenan to to Allah isa um, daga yanzu kun daga Bauchi bari mu koma Naija wake kallaye a Naija na kan mula garin mai gode a can ba to muna jin ka to ni gaskiya yau koke ne wanda ainihin al'ummar mai godiya da ga hasana zuwa ibbi zuwa Zuguruma suka ce in gaya maku mm. game da ainihin wannan hotuna da ake bajewa na 'yan takara. Hmm. To gaskiya mu nan babu labari kuma gashi muna jin cewa nan da kwana uku za a rihe. Hmm. Ba zo an nuna mana ba sannan kuma nan tsakanin mai gode zuwa tun da Hassan nan zuwa da ja gaba ɗaya mu nan ba a zo mana rajista ba mu da rajistar zaɓe. Eh kace wace jiha? Jihar Naija karamar hukumar Mashegu, Zugurma Iddi da ja mai gode tun Hassana. To, da fatan ah, waɗanda abin ishafa sun ji ka kuma za su ɗau mataki. To daga Naija bari mu je mu Kaduna, wake kalla ya Kaduna. Ka almaci garba barka da yammaci. Barka mai rido. na Alhaji Musa Gado mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna na Najeriya. Haka ne. To da farko dai da dawala zan dan ta alfarma dangane da wani mai kiran gidan rediyon nan shugaba Iliyasu ya shayi garkin daura da Allah ya sa ya samu haɗarin mota muna yana kwanta asibiti muna fatan yan uwa za su taya shi da addu'a Allah ya kara mai lafiya. da to kuma muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta duba irin mutane masu yin laifi a Najeriya ya kamata a gwari a rika hukunta su domin barin mai laifi shi ke kawo ana samun wasu matsalolin kalmasi ka ga misali idan aka ce na yi abin da ne na je na kashe wani ka ga ya kamata duk inda doka ta ya kamata a hukunta ni amma mutum ya je ta'addanci ka zo idan kuma daga baya ka zo kana nuna alamu mutum ma an kama shi an sake shi zo yana kawo yana nuna shi wani ne to gaskiya in dai a Najeriya za a rika irin wannan hukuncin to tsakani da Allah ba za a taba samun ci gaban tsaro a Najeriya ba amma in dai mai mai laifi sai laifi a hukunta shi to wannan ganin za a samu ci gaba karshe ne muka fatan alkhairi ka almasi garba na gode Alhaji Musa Garu ku tashi lafiya to kai ma mun gode Alhaji Musa daga Kaduna kuma bari mu sake komawa Naija wa ke kallon wa alaikum assalam Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Malam juma daga Bidda. To muna jin kamala Juma. Eh ra'ayina dai ina kira ga gwamnan jihar Neja alkawalin da ya yi mamu na wutan Bidda. Hmm. Har yanzu muna cikin matsala wadda mu ma mu da wuta don Allah ya zo ya taimake mu don su samu wuta. Allah ya lafiya. to da fatan gwamna ya ji kuma zai ɗau mataki kamar yadda ka roƙa to kamar yadda muka ce yau a juma'a ce don haka kofa buɗe take ga duk wani mai wata maganar da yake ganin za ta amfani jama'a ba shi kaɗai ba kuma ba za ta kawo matsala ba to da eh. alamar akwai wani daga Benue muna jin kawai ke kan layi daga Benue eh wani ne goma shugaba daga jihar Benue karamar hukumar Katsina Ala to shugaba muna jin ka Eh, wato gaskiya zan bayyana ra'ayina ne akan maganan yan power da wani yake magana a kai hmm. duk abubuwa da yake tafiya a ƙasar nan mu da muke na jihar Benue duk wani taimako da Muhammadu Buhari yake yi ma talakawa kasar nan a matsayin mu na mu talakawa da muka zaɓe sa mu ba ma samu komai mu wasan kasu Benue ta gaskiya ba abin da yake shiga mana kawai hmm. eh gaskiya wannan shine yake so a taimaka don Allah a da shugaba Buhari ko zai juya ya kalle mu da nan jihar Benue kuma har yanzu muna ra'ayinsa ba mu kira ba kan son sa gaskiya. Eh, shuka ba kana nufin wato ba a samun shi wannan yan fawa din kwata-kwata koko da wasu ne ba su samu wasu na samu. eh to mu dai kan in ba ana samu na jihar Benue to mu da muke Hausawa da mu muke nan cikin kasan Benue ba mutum ɗaya da ke ba su wani abu gaskiya. Saboda ana cewa in dan buye yawa. Hmm. Eh? Na ce ana cewa in dambu ya yawa. eh haka hausa suke ce baya jin mai <laughs> amma wannan mu muna gani kamar da gangan ake hana wannan abu kawai to to da fatan hukuma za ta dau mataki a yi adalci ma kowa daga benue kuma bari mu kada jihar taraba ke kan layi a taraba idris abdullahi imam to malam idris muna jinka na ce abin da ke faruwa a ainihin zamfara da barayin shanun nan da su 'yan boko haramun nan shi yanzu sun fi karfin gwamnatin najeriya kenan duk hukumar da suke najeriya da har yanzu a ce 'yan najeriya suna cikin wani irin hali da waɗansu tsagerun mutane da gwamnati bai ɗauka mataki a karar da su ba Mm, to ka watakila sun ana na ana kan shirin daukar mm, wani matakin kamar yadda sojoji suka yi bayani kwanaki ko hudu ne da suka gabata cewa ana nan ana kan shirin bullowa da wani tsarin da za a musu bugun kwafɗe ne koya ban sani ba ko abin da kake tambaya kenan eh abin da nake tambaya to dan Allah inda hali ko da kuke magana da mu a san da gwamnati Najeriya dan Allah talakawa da wadansu mutane suna cikin wani irin hali wadda ba sai da za su yi ba wanda ta taimaka amma taimakon bai kai wa gudun wa'ansu ana wahala ana zaluntar mutane wasu tsage mutane daban a daji yara mata wa a zartar da mutane ya kan zama ta ɗauki mataki da za a karar da wannan abin din. To da fatan hukuma za ta ɗau matakin da ya dace musamman kan waɗannan masu kawo a tashin hankali ake samu asarar rayuka. Bari mu kaɗa Jos yamma da Bauchi. Muna jin kawake kan layi. Muna magana da Ibrahim IBG Rishi mai wankin mota a Jos Bauchi Park. To muna sauraron Kamal Ibrahim. Yawwa, duk na akan magana da kwanaki Bukola ya yi akan maganar Buhari. Mm. Cewar wai daga Lagos sai Katsina kawai yake aiki. Shin Lagos ba Najeriya ba ne? ba Najeriya ba ne? Fanari da aka ake daga Nijar. Ba Najeriya. Shi ne ba? ko kuma sauran ayyukan da ke wa arewacin najeriya da kudancin najeriya ayyukan hanyoyin da ake su ne ba su marba shi ya nuna to eh, kamar layinka da matsala amma dai na san an fahimci abin da kake bayani a kai to daga jos kuma bari mu kaɗa kebi wa ke kalla ya kebi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam barka da. kuna magana da Nasiru da Kotu Area sun rike da To muna jin kamar Lan Nasiru. To a yau tsakani da ana da mu zo da yawuri. Shi tsoron Allah shi mulki ba haka yake ba zai yiwa a ce ka zuwa wajen nan nan gobe za mu zaɓe shi ne. wallahi da lahi ya sani wuri gyara wallahi akwai gyara tsakanin zo ya wuri kuma in yi fi aka zai ba mu tare da shi ba mu tare da shi don haka ina kira da shi da ya gyara wajen Allah ya ba don jamin da ke sa'a ya kare shi kayan kwarin to Allah ya sa a ɗau koko ya abin da zai wato amfani a jama'a to bari mu koma kaduna wake kan layi a kaduna sunana ya layan madaci karamar hukumar kauri jihar kaduna to malam ya muna jin ka to na gode kwarai yau ra'ayi na danganci harka ce ta tsaro game da dan kashe-kashen da ake samu a musamman arewacin najeriya hmm. a kawarin da zamu ba jami'an tsaro da kuma gwamnati wato Abarin tsaro amari ne da kamar abinci ne kullum an tashi ana bukata a dubi yadda a yi baya da yadda ake yanzu da yadda za a sa gaba yanzu. Hmm. Kuma har yanzu ta zamani ya kamata a ce har kan tsaro ya koma kan zamani ana amfani da kayan aiki na zamani. Hmm. Kaga akwai ainihin checkpoint checkpoint na duk mun san su da ya kamata. Hmm, yau da muna fama da matsalar wato layi kai ma layin ka ya katse to kamar yadda muka ce yau kofa buɗe take har yanzu dai muna kaduna dai ga wani akan layi a kaduna wake kan layi a kaduna ka almasi garba barka da lasariya to barka da mutala suna na murtala ina kiran ku da garin rigasa a kaduna tarihin najeriya haka to a ka almasi garba yau fa matsalolinmu ne na cin rigasa ke roƙon gwamnatin mu a duba da gaskiya dpo mu yana kokari mm. kuma muna kara roƙon gaskiya ig da kwamishinan mu na kaduna da gwamna kara mana division kamar guda biyu a cikin garin rigasa a gaskiya za mu ji daɗin haka kuma da kayan aiki a tsaro 'yan sanda a rigasa gaskiya za mu ji daɗin haka da fatan za ku tashi lafiya. to mun gode murtala daga kaduna kuma bari mu kaɗa zamfara wake kalla a zamfara. hassan labe gobe bakin rijiya nasarawa najeriya. oh nasara to muna jin ka dan nasara um ka bisa gaskiya ina kira ga shugaban kasa hmm. buhari a kan magana sabon albashi abin labarin mamaki ku gononin nan muna mun zabe ku an ce gabin da ake so a yi wa talakawa sai ku ce ku ba so sai kullum akwai kudade ana yawace yawace wallahi tallahi malam ba wani gonan da zai kai wata da ofis ba shi sai kullum waje waje waje kullum waje waje to da suka so su yi da bayan Allah na Najeriya da aka Allah kira ga shugaban kasa duk mutumin ya ce kulle wallahi tallahi Hisham Chef da mu mun lura su shugaban ba son Buhari ba ba eh, wasu na so wasu ba sa so haka rayuwa take mun gode sosai ah, da wannan wato gudunmowa da ka bayar ah, ta baya bayanan da kuma kowannen ku da ya ba da gudunma da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode to ga shirinmu na gaba wasanni a takaice Hukumar kwallon kafan hannu na matan nahiyar Afirka ta bayyana a jiya Alhamis takwas ga watan Satumba takwas cewar kasar jamhuriyar Kamaru ita ta karbi bakuncin haɗa gasan cin kofin kwallon hannu na matan nahiyar Afirka a shekarar 2020 an da aka mika wa hukumar kwallon hannu matan na kasar ta jamhuriyar Kamaru wata takarda wanda za su hannun su domin yarda da gasar ta 2020 din. Kasar Kamaru dai ita ce za ta hada gasar cin kofin kwallon kafa na mazajen nahiyan Afirka a shekara dubu da goma sha na baɗin nan mai zuwa. An da a yanzu haka ake ganin kamar al'amarin zai yi wuya ga ƙasar kasancewar irin yanda ake fama da matsalar tsaro musamman ma a bangaren 'yan awaren Ingilishin ƙasar masu amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila domin ta can bangaren ma akwai kule-kule ɗin da za su je su buga gasancin kofin kafa na nahiyan Afirka musamman ma a garin Boya Muhammad Awal Garba muryar Amurka da ƙasar Kamaru. ta gaida Muhammad gashirmu na ƙarshe labarai an manfa a takaice. To Ibrahim ga labaran a takaice. A yau Juma'a ne wasu bama-bamai suka tashi daga cikin wasu motoci a Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia inda mutane 23 suka mutu baya ga 'yan bindiga guda hudu a cewar shaidu da kuma jami'an lafiya. wasu masu nazari akan harkokin siyasa amurka sun ce duk da zaton da ake cewa akwai wasu gurare da za a samu rashin jituwa a tsakanin 'yan majalisun tarayya na kasar a sanadin bambance-bambancen akidojin siyasa da ke tsakaninsu har ila yau ba za a rasa wasu bangarori da za su iya aminta da juna ba. Wata mace wadda ɗanta ya mutu a wannan sati a lokacin da wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a wata mashaya da ke jihar California a nan ƙasar Amurka ta ce ba ta neman addu'o'in mutane da kuma jajensu. Wani mutum ya daɓa wa mutane da dama wuka inda ya kashe mutum ɗaya a garin Melbourne da ke ƙasar Australia a yau Juma'a. 'Yan sandan ƙasar Australia sun ce sun yi imani maharin na da alaka da ok maharin yana da da kai harin wukar yau a garin melbourne wanda shine birni na biyu mafi girma a kasar yana da alaka da ta'addanci To masu sauraron mu da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma gobe ku ji abokanmu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da karanto mana labaran duniya da Julie Leather Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin Voitex zanga-zanga ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma gobe.